آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da a wannan yammaci na juma'a sha ɗaya ga watan ramadan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzon sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha biyar ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da arba'in da takwas cikin wannan sura mai albarka suratul baqara ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا aina أينما تكونوا يأتي بكم الله jami'a. إن الله على كل شيء قدير يوكم ذا متاشي فرقم آية تقريد أربعين ترى مي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون وبيجي ساكي سوى ومن حيث خرجت تأند دك فتو لوكة صلى يدك صلى صلى فولي وجهك توكجو يد فسكرك شطر المسجد الحرام sashin da masallaci mai alfarma yake na makka wa innahu lalle abin da ake sanar da kai lal haqqu min rabbik shine gaskiya daga wurin ubangijinka wanda Allah ya saukar maka ta fuskar wahayi wa mallahu bi ghafilin amma ta'malun ubangiji ta'ala bai zanto ba mai gafala dangane da abin da kuke aikatawa ku mutane ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شكره لئلا يكون للناس عليكم حجة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون ومن حيث خرجت فإن بك ساكت فتاء lokacin sallah ya kake son kai sallah fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to ka juyar da fuskar ka da masallaci mai alfarma wato an maimaita wannan magana har sau uku na farko kadin da za ka kallo ba wajen ka fi sama falan walli yanna ka kebe latan tarbaha fa walli waje haka shatarar masjid haram na biyu shi ne muka tashi a kansa yau na uku kuma shi malam ya karanta yanzu wa min haisu kharajta fa walli waje haka shatarar masjid al-haram wa innahu lil haqqi min rabbika ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم أدك إن دكوكي فولوا وجوهكم شطرة تكذو يد فسكوكينكو ساكن دا مثل الله شمي الفرما يكي كنا من فسكنت سأمتين الكبلة لوكت للوكي سلا to wannan maimaita wadda aka so uku sai waɗansu malamai suka ce kasancewar shine farkon hukunci da aka shafe a cikin musulunci akwai buƙatar a jaddada wa mutane shi ba so ɗaya ba har so biyu har so uku dan abin ya tabbata cikin su shi yasa aka yi takrar littauki don karfafa ma'ana waɗansu malaman kuma suka ce a'a magana ta farko wajen fawalli waje haka shatar masjidil harami na farko ana magana ne ga idan kana kallon ka'aba ga ka gata amma na biyu wa min haythu kharajta fawalli waje haka shatar masjidil haram wa innahu lal haqqu min rabbik ana magana ga mutumin da yake cikin garin makka a wata unguwa daban inda baya samun damar ganin ka'aba ido da ido wajen na uku wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatra wannan ana magana ga mutumin da yake sauran bangalori na duniya ina fata mun wanda yake a garin da ba makka ba wato na farko idan mutum yana ganin ka'aba na biyu yana cikin makka amma baya ganin ka'aba na uku idan yana sauran wurare to wannan wani zancen da waɗansu malaman suka yi waɗansu kuma suka yi wani zancen makamancin wannan amma ba wannan ba suka ce na farko idan mutum yana ganin ka'aba na biyu idan mutum baya ganin ka'aba a ko ina yake a duniya na uku idan mutum ya kasance harajan safiran mutumin da yake matafi a halin tafiya to da mu ce taukidi ne da mu ce a'a kowane zance cin gashin kansa yake yana ba da waɗannan ma'anoni guda uku da muka yi bayanin su yanzu wanne yafi dacewa shine malamin suka ce idza dara lafzu baina tawkid wa ta'sis fal aula hamluhu ala ta'sis idan dai lafazi ya zanto kila ya bada ma'ana ta taukidi karfafa wata ma'ana da ta wuce baya kila ya kawo sabuwar ma'ana to daukan shi akan ya bada sabuwar ma'ana ya fi muhimmanci sama da daukan shi akan taukidi ke la'anna الأصل التأسيس للتوكيد دان توكيدي بشيني أصل الزنجيبا كاوش أكيد قبائع ما التأسيس gina sabuwar jumla da za ta bada sabuwar ma'ana shine asalin zance akan yi zance ne dan a ba da sabuwar ma'ana ba da a ƙarfafa ta baya ba amma wani lokacin a iya ƙarfafa ta baya ina ba za mu fahimta wa haythu ma kuntum abin inda kuke fa wallu wujuhakum shatrahu ku juyar da fuskokinku kuna masu fuskantar wannan masallaci mai alfarma li'alla li'alla yakuna lin alaikum hujja domin kada mutane su samu hujja akan ku su wane ne mutane da ake cewa kada su samu hujja akan ku ne waɗansu malaman tafsiri suka fassara su da cewa su ne wato ainihin ahlul kitab kada ahlul kitabi su samu hujja a kanku domin inda a ce kun ci gaba da sallan kallon baitul makadis kuna sallah to da ahlul kitabi sun samu ta cewa musamman yahudawa cewa gashi suna kallon alƙiblar mu amma sun saba addinin mu to amma sai Allah ya canja muku da alƙibla ta wato ainihin ka'aba kaga yanzu ba su iya cewa kun ba alkiblar su kun saba a da su dan yanzu alkiblar ma an canja muku ba irin tasu bace ba shine li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujjatun illa allazina zalamu minkum sai fa wadanda suka zalunci kawo nan su daga cikin su to su wane ne allazina zalamu allazina zalamu anan gurin mutanen makka domin su ne wadanda suka yi shirka az-zulmu shine me ashirk ya bunayya la tushrik billah inna ash-shirka la zulmun azim والكافرون هم الظالمون ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون كذا الظلم شيء الشرك إلا الذين ظلموا sai fa waɗanda suka yi zalunci minhum daga cikin mutane su kan ko yaya sai sun sami ta cewa shi ne abinda mutanen makaɗin suka rinka cewa a ah, cikin da ma ya dawo yana kallon alƙiblar mu ta maka zai dawo ma a sannu a sannu zuwa ga addinin gargajiya din na bautar gumaka din bautar lati da uzza ba dai ya zo yanzu da ba yana kallon baitul maqdis ba yanzu ya dawo a hankali zai dawo shine illan ladina zalamu mu sai sun sai sun samu cewa ko da ba su da gaskiya ba wai dan suna da gaskiya ba waɗansu malamai kuma suka ce illa din nan istisna'un bi ma'anar wawi an gane ku ma'anarsa li Allah ya kuna lin nasi alaikum hujja dan kar ahlul kitabi su samu hujja akan ku illal ladzina zalamu ha kuma kar waɗanda suka zalunci kawunan su samu hujja akan ku sai zanto illa bi ma'ana alwaw ma bil madinati darun ghairu wahidatin darul khalifati illa daru marwana kaga illa daru marwana bi ma'ana wa daru marwana wa kullu akhin mufariquhu aquhu لأمر أبيك إلا الفرقدان أي والفرقدان إلا بمعنى الواو waɗansu kuma sun raunana wannan logan suka ce ba shahararriya bace a wajen larabci tana nan istisna'i yana nan akan babin sa ba wai ainihin ya zo na jima'an alwawu ba in mun dauke shi istisna'i yana nan akan babin sa dai wallazina zalamu minhum sunu mutanen fala takshawhum wakhshawni to anan gurin in mun dauka a cewa mutanen maka ake nufi illal ladina zalamu min wanda shine ya fitowa zahiri a tafsiri sannan sai muka dauki istisna'i cewa yana nan a babin sa istisna'i to me ya kamata ya zanto istisna'un muttasil ko munqati ya fi kamata ya zama al istisna al munqati domin kafaran maka jinsi ne ahlul kitab kuma wani jinsi ne daban kaga nan al mustasna min ghairi jinsi mustasna minhu ina fata an fahimta sai zanto illa bi ma'ana lakin sai dai amma waɗanda suka zalunci kawunansu daga cikin su fala takhshawhum kar ku ji tsoron su duk zargin da za su yi je su yi ta yi wa shauni ku ji tsoro na ni kadai inda Allah wa ma utimma ni'mati alaikum zan cika ni'ima ta a gare ku cikakkiyar ni'ima ita ce shar'anta muku abin da ya dace da ku na dokoki tsawon abin da ya shafi ibada tsawon abin da ya shafi ma'amaloli na rayuwa doriya akan abin da aka shar'anta muku na aqida abin da ya kamata zuciya ta kudurce wanda gaba ɗayansa wanda ya dace da rayuwar dan adam ba abin da ya dace da dan adam a ban ƙasa sama da dokar da Allah sai ya tsara masa dukkan dokar da ba Allah ne ya tsara ta ba sai ka samu akwai rashin dacewa da juna tsakaninta da mutane amma dokar da Allah ya tsara ita ce take dacewa da mutane wani utim mani mati alaikum zai suka ni'ima ta gare ku ta hanyar shar'anta muku duk abin da ya dace ga maslahar ku ta rayuwa maslahar ku ta addini wala allakum tahtadun kuma domin ku zanto shiryayyu kimtsatsu sallatin كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون التي كما أرسلنا فيكم wato zan cika ni'imata a gare ku kamar yadda dama na aiko a cikin ku rasulan wato manzo na musamman shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulan wato kamar zan ku rasulan minkum manzo daga cikin ku ko mutane wato jinsin halittar ku bai saba muku ba yatlu alaikum ayatina yana karanta muku ayoyin mu wa yuzakkikum yana tsarkake ku daga munanan halaye zuwa ga kyawawa wa yu'allimukumul kitaba wal hikma kuma yana karantar da ku alkitab shine littafin da aka saukar akan sa wal hikma sannan koyar da ku al hikma shine sunna ta shi sallallahu alaihi wasallam domin al-imam shafi'i ya ce na ji daga wajen sama da mutum daya cikin ma'abuta ilimi kai ban samu wani sabani ba dangane da ma'abuta ilimi inda duk aka kawo alkitab aka kawo alhikima to alkitab din in dai manzon Allah yake magana akan sa ana maganan qur'ani ne alhikima din kuma ana nufin hadisi an bayyana ku da haka aikin manzo sallallahu alaihi wa wasallama kenan yatlu alaikum ayatina karanta ayoyin a matsayin lafazi da mutum zai iya karatu wa yuzakkikum tsarkake mutane daga munanan halaye zuwa ga kyawawa daga dattin shirka zuwa ga haske da tauhidi daga bid'a zuwa ga sunna daga sako zuwa ga ayyuka na da'a yuzakkikum tazkiya din kenan wa yu'allimukum alkitaba wal hikma sai kuma ya sanar da ku ma'anar littafin da dazu aka ce ya karantar da ku lafazin sa yatlu alaikum ayatina kenan yanzu sai koyar da kuma anastashin yu'allimukum alkitaba wal hikima ya kuma koyar da ku sunnarsa hikimar anan ta ga an ambaci alqur'ani so daya a so biyu amma sunna an ambace ta so daya domin da aka ce kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina yatlu alaikum ayatina ay alqur'ani shine ayatina da wa yuallimukum alkitaba kuma dai alqur'ani sai shine alkitab wal sai aka ambaci qur'ani so biyu aka ambaci sunna so nawa ɗaya. saboda si qur'ani hidima biyu ke bukata a masa a iya karatun sa wajen lafazi a san ma'anarsa ita ko sunna abin da suke bukata a karanta lafazin ayi aiki la la yuta'abbadu bi tilawatiha ba a bauta da karanta hadisi irin yadda za ka ɗauki izi biyu izufi uku ka je kiskadi ko ka rubuta biyu a cikin Allah ka kai ta yi a matsayin ibada falaka bi kulle harfin ashru hasanat ba a yi wa hadisin manzo hadisin manzo Allah sai dai karanta ka fahimta ka yayi amma ba a yin tilawan sai da ake tilawan alqur'ani shi yasa sai aka ambaci alqur'ani so biyu a wuri na farko dan tilawansa a wuri na biyu dan ne sanin ma'anar hadisi da aka ambace shi so ɗaya saboda dama shi ma'anar kawai ake bukata a sani ko hadisi kursi ne ya halatta ya karanta shi cikin sallah kai kabbara a madadin karanta fatiha sai ka ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa bainakum muharraman fala tazza za ka faɗa ko hadisi kudusi ne ba za ka karanta shi ba la yuta'abbadu bi tilawati qur'ani ne kawai yuta'abbadu bi tilawati wato kenan kaga ashe makasudi na alqur'ani mu iya lafazin sa mu kuma san ma'anar sa dan me aiki makasudi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mu karanta ma'anar mu aiki kai tsaye ba wai mu zo muna karanta hadisin manzon Allah dan tabarruki ba dan wani lokaci zaka samu hatta yan bid'a suna karanta hadisin manzon Allah amma suna ne ba dan su yi aiki ba dan tabarruki dan da an zo wani da ya saba mazhaba za ce to amma nan gurin fa ya ci karo da mazhaba mu da haka zamu mu yi aiki da mazhaban mu ma'ana ba su da manzon Allah yanzu sun karanta ne dan tabarruki amma ba dan aiki ba kako ba a karanta hadisin manzon Allah dan tabarruki kadai ana karantawa dan aiki ne ina fata mun fahimta amma ka karanta hadisi ga da hadisi kace nan manzo Allah ya ce karatu amma kash ya ci karo da wani nasi dake cikin askari ko lawali ko sani ko wane ne sai kuma ta yi aji gefe guda hadisi ya tashi daga aiki tun da ya ci karo da wani nasi na fikir kaga wannan ba karaman illa bace ba ba karamin hasara ba ce a cikin rayuwa mutum ya karanta hadisin manzon Allah ya san ya inganta ya yadda manzon Allah ya faɗa da haka ma lokacin da mai jan baki ce masa qala rasulullahi shi da kansa ce sallallahu alaihi wasallam amma da aka fassara sai ce ba za mu yi aiki da shi ba saboda ya saba maza ba to me amfanin ku karanta shi in dai kawai ya saba maza ba sai a ji shi gefe guda كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم كما يزول يسندكم ما لم تكونوا تعلمون أبدا بكو كسن شيء كن سني با na tafasilu shari'a rarrabe rarraben shari'ar musulunci ya za ka yi kaza ya za ka yi ibada iri kaza sannan ya baku labarin abin da baku sani ba na lamurran gaibu irin wanda ubangiji ta Allah ya masa wahayinsa gaibun da ya wuce kamar labarin mutanen da gaibun da zai zo nan gaba kamar maganan kabari da abin da ke ciki na ni'ima ko azaba da tashin kiyama da abin da ke wannan rana na hisabi da diddigar ayyuka da hawan sirati da komai da komai duk wannan guyub ne nau'ika ne na bebu da manzan Allah zo dan ya sanar da ku yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu ya sanar da ku abin da kuka sanke kun sani to a kenan in ma muna so mu samu wadataccen ilimi sai mun koma zuwa ga hadisin manzan Allah tunda shine yu'allimukum ma lam takunu ta'lamu abinda ba ku sani din fa sawan abin da ya shafi ibada ko wanda ya shafi mu'amala ko wanda ya shafi aqida ko wanda ya shafi labarai na mutanda ko wanda ya shafi labarai na abin da ya zo nan gaba alwa'd wal wa'id duk manzo Allah ne wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun dan shine Allah ce masa wa anzalallahu alaykal kitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam tunda Allah ya sanar da shi ko kuma wa ya'allimukum ma lam takunu ta'lamun shi sa duk wanda kaga yana koyan hadisin manzon Allah Bukhari Muslim Abu Dawud Tirmidhi Nasa'i Ibn Majah sai kaga hujjar tana da karfi duk wanda ya nesa da hadisi sai kaga hujjar tana da rauni kamar gidan gizo gizo ya faɗa shi kansa ba da sai dai kawai yayi kokarin ya zai yi cika da surutu amma dai ba za ta yi tasiri ba amma da mutum ya ce qala rasulullahi hujjar hujjat hujjar su ta yi karfi ba za su iya turuwa ba da haka lalle mu koyi hadisin manzan Allah wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun lalle mu koyi hadisin manzan Allah idan muna bukatar ilimi dan shine hakikanin ilimi madaransa kenan wanda babu wani garwaye a cikin an fahimta ku fadkuruni azkur ubangiji ce ko ambace ni ne ma zan ambace ku washkuru li ku gode mun wala takfuruni kada ku kafirce mun ma'ana ku yi mun godiya cikin abin da yi muku na ni'imata abin da na yi muku na ni'imata kada ku bijire mun kar ku kafirce mu domin idan ya kasance ku gode wa ni'imar ubangiji ba kun butulce mata kenan kun kafirce wa ni'ima kenan akwai alkufru billahi akwai kuma alkufru bi ni'amillahi kafirce wa Allah shine mutum ya kiyar da tantantar Allah wajen bauta bai yadda bauta Allah shi kadai ba sai ya sa masa kishiya kafir cewa ni'imar Allah mutum ya yarda Allah ne kadai yake bautawa amma ni'imar da Allah ya masa baya masa godiya ko yayi godiya amma gaggiya domin godiyar baki ta zama ta wayayyar godiya kenan ita ko godiya cikakkiya shine da baki da zuci da gabbai ita ce cikakkiyar wato ainihin godiya ita ake bukata bawa yawa ubangiji hadisi ya tabbata cikin sahih al-bukhari wanda zai taimaka wajen ƙara fito da ma'anar wannan aya daga Abu Hurairah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yaqulu Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce ana inda zanni abdi bi ni ina inda bawa nake da tona shi yasa ba a so ka muna nama Allah zato an fi so ka kyautata ma Allah zato waɗanda suke muna nama Allah zato munafikai kenan na billahi zanna saw munafikai kenan su suke muna zato ga ubangiji muna na babban ubangiji ka dauka in ka roke shi kai ba zai baka ba har sai in ka bi ta kan wani ka mu da rawa Allah ta muna na babban ubangiji ka dauka bukatun nan ka ta yi girma shin ko idan ka faɗa Allah zai biya ta yi girma da yawa da zato babban ubangiji ka dauka kawai idan kai addu'a kadai ba zai wadatar ba har sai ka yi yanka don ya kamata a ce ka zubar da jini kafin a karba duk wannan munin zato ne azzani na billahi zanna sau duk sun shiga cikin fadin wannan aya amma kyautar zato ga ubangiji ka dauka cewa idan ka roƙe shi zai ji ko ka bi ta kan ba sai ka bi ta kan wani ba kyautar ta zato ga ubangiji ka dauka duk girman bukata ubangiji subhanahu wataala na iya ansa maka ita matukar bata cikin abin da yake addu'a ne na itidai addu'a itidai ka roƙi abin da dama ba tsara a baka shi ba kawai mutum ya daga hannu ya ce ya ubangiji ka turo ni in zama ne annabin wannan zamani ka san an rufe kofar ta ayi walakin rasulullahi wannan na cikin ihtidai ta'addanci cikin addu'a kenan a turo ka annabi ina ba da an fahimta addu'a ta ta'addanci kenan ke tare iyaka cikin addu'a kenan wannan ba ta halatta ko kuma baka da aure ka ce ya ubangiji ka sa nan da wata uku ko hudu in samu da to ai baka da aure yanzu na za ka samu da ko kuma yanzu ko kuma baka da aure ya saba sunnar Allah ban ka idan aka maka magana sai ka ce ah, ai Allah ce inna ma amruhu idza arada shay'an an yaqula lahu mutum sadaka Allah alazim Allah yayi gaskiya amma ka saba wa sunnar da Allah ya kurta a cikin rayuwa Allah ya zana sunnoni a cikin rayuwa dole ne sai ka shuka kafin ka girba baka shuka ba za ka girba ba dole sai ga mace ga miji kafin a samu juna biyu kafin a haihu namiji shi kadai ba zai juna biyu ba mace ita kadai ba za ta yi juna biyu ba saboda ka saba sunnar Allah a ban kasa ina fata an fahimta to mutum ya kyauta da cewa dan wani roki ubangiji matukar abin ana iya roƙon Allah cikin sa ba addu'a ce ta ta'addanci ba Allah zai zai amsa masa sai yana daga cikin kyauta ta zato ga ubangiji duk girman zunubinka duk girman zunubinki kar ka dauka cewa yanzu ko ka tuba ba za ka karba ba ka munana Allah Allah ce kul ya ibadiyal ladina asrafu على أنفسهم لا تكنسوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم ya bayina waɗanda suka ƙetare ma kansu iyaka kan ku ɗaya tsammani daga rahamar ubangiji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ubangiji ta ala yana gafarta zunubai gaba da innahu huwal ghafurur rahim shine al ghafur kuma shine ar rahim a sai kar ka dauka yawan zunubanka wai ya kai matsayin da ko ka tuba ba za ka karba ba matakar ka tuba a lokacin tuba za ka karba tuba lokacin tuba kuma shine ka tuba kafin rai kafin ka kai gargara kaiwa gargara shine an zaro rai ya zo makogaro in baka tuba ba sai da aka zaro rai ya kai makogaro ba za a karba ba manzo Allah sai yaqbalu Allahu al abdi ma lam yughadir ubangiji yana karban tuban bawa matukar bai kai gargara ba an fahimta ko na biyu ka tuba kafin rana ta hudu ta yamma matukar rana tana nan tana hudowa ta gabas ne ka tuba kana da lokacin da za ka tuba mai sune sun mai tubu na min qaribin fa ulaika yatubu Allahu alaihi at-tawbatu min qarib qabla ghurubi qabla tulu'i shamsi min magharibiha wa qabla an yablugha al-abdu al-ghargharata wannan shine taba min qarib ya tuba ku sake nan matukar rai bata kai gargara ba to da haka ba za ka ɗaya bai tsammani ba Allah ya ce ana inda zanni abdi bi ina daidai inda bawa nake zato na in yayi min kyakkyawan zato sai in ba shi abin da ya nema in ya munar zato sai in kyale shi dama shi munar zato me laifi na ciki wa ana ma'ahu idza zakarani ina tare da bawa lokacin da dai ya ambace ni fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi in ya ambace ni a zuci in ambace shi ne ma a koyi. wa in zakarani fi mala'in in ya ambace ni fi mala'in a cikin wani adadi na mutane zakartuhu fi mala'in khairin minhum ni sai in ambace shi cikin wani adadi na mutanen da sun fi nashi yawa kai ka ambaci Allah cikin mutane sai ubangiji ta Allah ya ambace ka cikin fadar mala'iku da kai mutanen da ka ambaci Allah cikin su da waɗanda Allah ya ambace ka cikin su na halittu na mala'iku suwa suka fi kenan to anan gurin ne sai masu zikiri a zahiri su ce ga babbar hujjar ita ke nuna azzikrul jama'i zikiri cikin taro da yawa ana yi da sauti daya a kare ka ga shi Allah ya ce idan ka ambace shi kai da ya ambace ka shi ma a cikin a boye inda ba ba wanda ya sani sai shi a sirrance in ka ambace shi cikin jama'a sai ya ambace ka shi ma cikin jama'a suka ce kaga an gurin idza zakarni fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin min khairin min suka ce shine hujja ne zikiri anan gurin Allah to barnar shine in mutum zai dauki hadisi daya wani lokaci ya fassara shi ya bashi ma'ana ba tare da ya koma ire-iren wannan hadisin ba ko ya ɗauki aya ɗaya ya fassara ta da wata ma'ana ba tare da ya koma ire-iren wannan ayar ba to sai ya samu ma'ana gutsararriya don abin da ake nufi da zikirin Allah a nan gurin ba wai zikiri na wanda muke na subhanallahi wa wala ilaha illallah wallahu akbar ba abin da ake nufi da zikirin Allah a nan gurin ta'alimul ilmi karantar da ilimi ko kai muzakaran ilimi a kai karan kanka lokacin da kake muzakaran ilimi kake muzakaran qur'ani kake muzakaran hadisi tastazkir ma'lumatik wato kana kokarin murada'a na iliminka ma'ana ka ambaci Allah kai dai kenan sai Allah ya ambaci ka asiranta ba cikin mutane ba in ka yada ilimi din ga mutane a gaban jama'a ka sanar da su Allah ya ce annabi ya ce ga hadisi ingantacce hadisi za da yi ne ku kauce masa ga wajibi ga mustahabi ga makruhi ga haramun ka ambaci Allah cikin jama'a kenan sai Allah ya ambace ka a fadar ta mallaka wannan hadisin ya zo da lafuzza daban-daban a wani wuri wato makamanta juna wani lokacin hadisin kudusi ne wani lokaci manzon Allah ya faɗa kamar misali manzon Allah yake cewa idza marartum bi riyadil jannati fartahu idan kun zo ko ga dausayin aljanna wato kada ku wuce wajen har sai kun yi kiwo sahabbai suka tambaya ina ne dausayin aljanna sai manzon Allah ya ce majalisul zikri nan ma sai masu zikiri cikin taro su ce kaga mu ake nufi shi kuma hadisin abin da yake nunawa hilakul ilmi inda ake karantar da ilimin addini hadisan suna nan da yawa wadansu cikin bukhari wadansu cikin muslim wadansu cikin wani sa to amma idan mutum bai fahimta ba sai ya dauki gaba daya ko lafazi daya wanda an kawo zikiri sai ya dauki zikiri da wannan ma'anar ta zikiri irin wanda yake cikin taro kadai sai fassara alkur'ani da ita to sai fassara kai hadisin da ita to wannan sai mutum ya kuskura fassara domin in har ka fassara shi da wannan fassarar abokin tambayar ka yi tambaye ka cewa to yadda wannan hadisi yake da romo na in ka ambaci Allah a inda ba kowa sai kai kadai Allah zai ambace ka a sirrance in ka ambaci Allah cikin taro Allah zai ambace ka cikin taro wannan ya zama hujja na mun rinka yin zikirin Allah cikin taro muna yi ana amshi shin yanzu kana da inda za ba bamu a tarihi inda annabi ya taɓa fitowa ya ambaci Allah cikin taro ko wani sahabi sayyidina Abubakar ko Umar ko Usman ya kamata sun fi mu fahimtar roman da ke cikin wannan hadisi kuma sun fi mu kwadayin su samu darajar da hadisin ya nuna ba za ka taba gani ba inda manzon Allah ya zo cikin masallaci suka zikiri da mutane amma kana da hadisai sai wa cikin kitabul ilmi a sahih bukhari inda manzon Allah ya zo cikin masallaci ya zauna yana ba da ilimi ilimin bai suna zikiri wani lokacin yana bada ilimi wani ya zo ya yi tambaya manzo Allah ba shi ansa wani lokaci wani ya zo ya yi tambaya manzo Allah ya shiru ya da shi sai da ya je karshen magana sa sannan ya ba shi ansa wani lokaci wadansu mutane guda uku sun zo daya ya dan samu wuri ya zauna daya bai samu wuri bai koma daga baya daya kuma ya tafiyar sa duk manzo Allah ya bada bayanin matsayin kowa daga cikin guda uku duk anan a majalisul ilmi ne ba majalisul zikir ba dan ilimi ne ke bukatar majalisi sannan gashi inda ya fito da abun warawara majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi yatluna lahi, wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim sakina riwayar muslim نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وهفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده كابن سيتي يدلون كتاب الله يتدارسونه بينهم مدارسة على وزن مفاعلة تقتضي وجود طرفين فأكثر idan ce gudarata akwai mai karatu akwai mai sauraron karatu akwai mai tambaya akwai mai ansa akwai mai koyarwa akwai wanda ake karantarwa ne gudarata din ya tadarasu na kitab Allah ya tadarasu kitab Allah wa ya suna na bainahum to a wani wurin sai zo ce la yaqbudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafathu malaika sai ne yadhkuruna Allah kaga zikiri ake nufi gashi kuma shi ma illa hafatul malaika wa ghashiyahum rahama wa nazalat alaihim sakina wa zakarahum Allah fi man indahu kuma riwayar muslim ce ita ma wannan din amma in ka koma wacin sai ce yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum ya yatluna wa yatadarasuna bainahum shi ake nufi anan qaumun yazkuruna Allah ina fatan kuna duk wanda yace shi wannan fasara ba ta yi ba sai ka ce to kai kawo mana wata fasara da sahabbai suka fasara ba wannan ba a aikata ina sahabbai suka taru wani na bada zikiri wani na ansawa ana bukatar kai zikiri da kanka in yi zikiri da kaina kowa ya zikiri da kansa shi kadai ba a bukatar sai mun yi taron dangi a cikin zikiri ba aikin gona bane ba da zamu yi gayya kowa zai yi da kansa shi kadai haka ake bukata daidai da talbiya da aka yi da a daga murya a cikin ta manzon Allah bai taɓa yin talbiya tare da mutane yana yi suna yi tare ba jama'a suna yi ne kowa ya tashi inda za mu taho nan mu biyar muna wani labbaik Allahumma labbaik muna fara mu kare tare mun yi abin da ba shi sahabbai suka yi ba a'a ni in yi talbiya ta kai ma kai taka wancan yi tashi in ka gaji kai shiru ni kuma na ci gaba in na gaji na tsaya kai kuma ka ci gaba kowa na yi in daga murya in na gaji in yi shiru in an jima na huta in ci gaba da alwala bayan da alwala duk zan yi har mace mai haila za ta yi haka tunda Aisha ta yi igrami da aikin haji ta zo za ta yi tawafi ba ta samu damar yin tawafi ba manza ka tambaye manza Allah ya zan yi gashi na yi ihrami da aikin haji gashi nan al'ada ya zo mun sai ya ce if'ali ma yaf'al al-hajj if'ali ma yaf'al al-hajj ghaira alla tatufi bil bayt hatta tatuhuri tawafi ne kawai ba zaki ba amma duk abin da mai aikin haji yake zaki idan za ta yi talbiya gashi ko tana da jinin al'ada ina ba za mu to waɗannan matsaloli haka suke duk zikirin Allah so ake kowa ya lafi cikin ladabi cikin girmama Allah cikin ladabi cikin girmama Allah subhanahu wata'ala a inda babu kowa sai kai ko a cikin jama'a amma kai kana harkar ka kasu suna tasu ka damu da su ba kai su ma ba su damu da kai amma in ka ji an ce bayyana zikiri a wurin mutane ana yi to ana maganan yaɗa ilimi kenan majalisun ilimi duk inda aka mace su aka kirki ko mu karanta hadisin kaji su ma za a zo wajen wata fasara da ba za su yadda da irin wannan fasarar da suka yi ba anan ce wa in zakarani fi mala'in zakartuhu fi mala'in khairin minhu sai yace wa in taqarraba ilayya shibran idan bawa ya kusace ni tsawon dani daya shine fadin da ke tsakanin babban dan yatsa zuwa dan yatsa tsakiya idan ka mikar da su haka shine shibr idan bawa ya bukaci ya kusance ni tsawon dani daya taqarrabtu ilayhi zira'an ni kuma zan kusance shi tsawon mai zira'i wa in taqarraba ilayya zira'an in bawa ya kusance ni tsawon zira'i taqarrabtu ilayhi ba'an ni kuma zan kusace shi gaba guda shine idan ka mikar da hannayenka na dama miki na hagu miki mike da ke tsakanin su shine ba wa in atani yamshi idan ba ya zo mun yana tafiya ataituhu walatan zan zama masa da gaggawa ba tafiya ba to me yake nufi da wannan sai su ce ubangiji ta'ala yana gaggawa irin yadda muke gaggawa ubangiji ta'ala zai kusanto tsawon zira'i a awo irin naka a awo irin nawa yana ba ta fahimta to kaga anan gurin abin da yake wa gwargwadon yadda Allah bawa ke kusantar Allah da me yake kusantar Allah da da'a ubangiji kuma ke kusantarsa da me sakamako sakamako lada ina fata an fahimta idan kayi zira'i daya idan kayi tsani da zira'i idan kayi zira'i ba idan kayi tafiya shine nanninkawar lada da yake man ja'a bil hadrati falahu ashru amsalha nanninkawar ladan da yake shine abin da yake nufi domin taqarrub ɗinka da zaka yi zuwa ga ubangiji ba taqarrub ne na cinye nisan nisan tafiya ba kace na yi kilomita ɗaya na yi kilomita biyu a'a at taqarrub ne bi ta'at an gane ko taqarrub din ubangiji kuma at-taqarrub ne bil ajri was thawabi wal wilayati wal hifzi wal kala'ati lada tsaro kariya kulawa kiwatarka da kulawa da lamarinka ina fata an fahimta to kaga wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun wani daga cikin magabata yake cewa duk lokacin da na so Allah ya ambace ni na san yadda zai ya ambace ni almadrasa suka ce me zai ce sai in ambace shi tana ambace shi sai me tun da ce fadkuruni kaga ne, talab ne azkurkum kuma jawabu talab ne ko jazaa'u talab da kun ambace ni sai an ambace ku ma'ana in kuka ki ambato na fa ba za a ambace ku washkuruli wala takfurun ku gode mun kada ku ci za ku za ku bijire mun ko za ku bijice mu sai Allah ya يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وبنجدتي يا أيها الذين آمنوا يا وأن سكي إيماني استعينوا بالصبر والصلاة ku nemi taimakon Allah wajen biyan bukatunku bis sabari ta hanyar haƙuri wa salati da kuma yin sallah waɗannan al'amura guda biyu da su ake cimma nasara kan duk bukata da aka sa a gaba hakuri dan saboda karka yi gaggawa ko addu'a kai kana gaggawa sai kasance ubangiji ta'ala ba zai ansa maka ba manzon Allah ya nuna ubangiji ta'ala yana ansa addu'ar bawa ma lam yasta'jil matukar bawa bai gaggawa ba shi yasa aka ce yana daga cikin rashin ladabi wajen roƙon ubangiji ka ce ya Allah an samun kafin gobe ya Allah gani anan kafin in tashi ka an anshi addu'ata <laughs> wannan da rashin ladabi ne kai dai ka ce ya Allah an samu gobe ga dama jibi hikimarsa ta zartar nan da shekara biyu nan da shekara uku a'a ba zai baka ma a duniya ba gaba ɗaya sai an je lahira ya baka aljanna sai ya ansa ma ta hanyar da ta dace amma in ka ce masa yanzu yanzu ya Allah kafin gobe kai wa Allah rashin ladabi ba yi wa Allah irin manzo Allah ce yana daga cikin addu'a da Allah baya karfa sai dai ka roki Allah kawai ke dai ka roki Allah bukatun kuma Allah na ansa wata ɗaya daga cikin hanyoyi guda uku ko ka roki abin da ka roka din nan ya baka sawabu kusa ko a nesa ko kuma ka roki wani alkhairi abin da kake so ka samu motar shiga abin da kake so gida abin da kake so kaza ubangiji ta ala kuma ya turo wani sharri zai fado maka da kai addu'ar a madadin ya baka wannan alkhairin sai ya kare ka daga wancan sharri kai ka roki mota kaga mota ba turo sai wallahi tun bara nake roƙon Allah mota har yanzu Allah ya kare ba ta musibar baka sani ba wata ta ki miji yau shekara biyu tana zuwar shi shiru ta shafa hodar ba wanda ya ce mata komai sai ta dauka Allah bai kula ta baiwar Allah bata sani ba wani wani bala'in kila Allah ya kare mata ubangiji ta Allah na ka na hadisi ya tabbata cewa akwai lokacin da musiba ke saukowa daga sama addu'a ta tashi daga ƙasa sai su ta kasaniya a sama har ka ga cewa bata samu durowa kanka ba Eh, musibar na kan sai ta faɗo addu'ar da kai kuma ta tashi ta toka ita akwai lokacin da kuma ubangiji da Allah zai baka lada Allah baya tozarta mutum amma abinda ba a san gaggawa kar kai gaggawa rinka yin hakuri ista'inu bisabari wasala da kuma yin sallah domin sallah tana ɗaya daga cikin abin da ake cimma bukatu da ita ina fata mun fahimta sallan farilla ce sallan nafila ce kana kokarin roƙon Allah bukatar ka a cikin sallah lokacin da kake cikin sujada don manzon Allah ya ce halin da bawa ke zama ya fi kusanci da ubangijinsa shine lokacin da bawa ke cikin sujada yace addu'a yake cewa wato ruku'i ku rinka tasbihi a cikin sa sujada kuma ku rinka yawaita addu'a fa kaminun an yustajaba ya dace an samu ku addu'o'in ku a cikin sallar farilla ce a cikin sallar nafila ce a kiyamul layli da cikin azumi da dare lokacin da kake cikin sujuda kike cikin sujuda mutum ya faɗi bukatarsa ista'inu bis sabri wa salat lalle ku nemi taimakon Allah ta hanyar yin hakuri ta hanyar abin gashi kana hakuri gashi kana addu'a a cikin sallah da wajen sallah to wannan sai taimaka masa ya ga har ka kai zuwa ga cin eh, nasara abin da kake nema amma idan kace zaka yi garaji to ba za ka same da kake bukata inna allaha ma'as sabirin lalle Allah ta'ala yana tare da masu hakuri waɗanda suke yin hakuri wajen yi masa ɗa kan abin da ya wajabta musu duk da zukatan su ba su waɗanda suke yi masa hakuri wajen kaucewa ayyukan sabo duk da cewa zukatan su suna so kuma suna da ikon da in za su yi sabon za su amma suka baiwa zuciyar su hakuri suka kaucewa sabo tun da Allah ya haramta waɗanda suke yin hakuri kan abin da Allah ya jarrabe su da shi na rashin lafiya na talauci na dukkan wata jarraba ta rayuwa da ta shafe su ko ta shafi 'ya'yansu ko wani nasu inna Allah ma'a sabirin ba iya da ubangiji tana ta Allah na tare da su yana tare da su da ilimin su da jinsu da ganin su da kulawar su da kariyar su ina fata an fahimta sai ce wala taqulu liman yi yaqtulu fi sabilillahi amwat wala taqulu kada ku rinka cewa liman yi yaqtulu fi sabilillahi game da wanda aka kashe shi fi sabilillahi cikin tafarkin Allah ya fita jihadi ya je yaki na musulunci aka kashe shi a can kar ku ce da su amwat matattu ba mutattu ne bane bal ahya'un walakin la tashurun bal bari dai ahya'un su rayayyu ne walakin la tashurun sai dai ku ne ba ku san irin rayuwar tasu ba rayuwar tasu ubangiji ala ne ya santa ya kuma sanar da annabi ta fuskar wahayi hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim anna arwaha shuhada'i lalle rayukan mutanen da suka mutu a wajen yaki suka yi shahada fi hawasili tuyurin khudurin ubangiji ta'ala ya sanya ruhin kowane shahidi a cikin kundin waɗansu tsuntsaye kwarra korayen tsuntsaye tasrahu fil janna suna kaiwa su komo cikin aljanna hay su sha'a duk inda su ga dama thumma tahwa sannan sai su tashi su je ila qanadila mu'allaqatin tahta al-arshi tsuntsayen fa karkashin waɗansu fitulu wato kan waɗansu fitulu da ke karkashin al-arshi fattala alaihim rabbuka ittila'a ubangiji ta'ala sai sai ya kalle su fa kana yake da su ma za ta bugun me kuke bukata ya ku rayukan shahidai me kuke bukata fa qalu ya rabbana wa ayyu shay'in nabghi wa qad a'taytana ma lam tu'ti ahadan min khalqik ya ubangiji me za mu roka alhali ka ba mu abin da baka baiwa wani ba cikin halittunka ثم عاد إليهم بمثل هذا ma za ta bugun me kuke bukata? sai su sake maimaitawa Allah ya sake maimaitawa su sake maimaitawa falamma ra'aw annahum la yutrakuna min an yusalu yayin da suka fahimci matukar ba ansa suka bayar ba ubangiji ba zai zai tambaye su ba ma za ta bugun qalu sai suka ce nuridu an taruddana ila dunya ya ubangiji so miki kamar da mu ila darid dunya zuwa gidan duniya fa nuqatil fi sabilik mu je mu yaki mu mutu a cikin tafarkin ka hatta nuqatal hatta har a kashe mu fika cikin tafarkin ka marratan ukura wani karo na biyu ba mu da wani buri sai wannan in dai wani abu ne to duk abin da muke nema mun samu cikin aljanna amma in ka ce sai mun roƙa to ya ubangiji mu yadda mu gidan duniya a sake gina gangan jikin mu mu sake daukan kan sakali ko bindiga ko mashin ga mu tafi yaki dan daukar kalmar Allah a kashe mu a can irin yadda aka kashe mu a hanyar farko manzo Allah ce lima yarawna min thawabi shahada saboda irin abin da suka gani na ladan da aka tabbatarwa mai shahada fa yaqulu rabbu jalla jalalu sai ubangiji ta ala ya ce inni katabtu annahum ilaiha la yarji'un na riga na rubuta tuntubi cewa duk wanda ya zo nan lahira to kuma zai koma duniya duk wanda ya mutu ya mutu kenan ba za a sake mai da shi ba haka inda wannan ne sai da shi yi wannan ɗaya daga cikin hadisi da ke nuna falalar shahada kenan irin waɗannan hadisan ne a yau amerika ba sa so a karanta maka saboda in ana karanta wannan akwai tashin hankali ba sa son su ji labarin yakin badar da gumurzun da aka yi a yakin uhdu da gazawatul da wane ne da wane ne kuma ba sa son su ji maganar shahada saboda in akwai maganar shahada musulmi ba zai tsaya cikin rauni ba fadal mautu khairun min hayatin ala zulli ai mutun ya mutu ya fi masa alkhairi sama da ya mutu a karkashin kaskanci ka mutu a shahada ya fi sama da mutum ya tsaya ya rayu a ƙarƙashin kaskanci da wulakanci fa in takun al abdan lil maut huyyat fa qatl imri'in fil maut lillahi afdal ai in dai ya kasance an gina gangan jiki ne dan ya mutu to mutum ya mutu a filin yaki ka wajen yada kalmar Allah ba ya ba dan me zai mutu mutuwar rakumi a garke mutuwar kare a juji inda ake zubar da shara dan me ba gare mutu a fi sabilillahi ba to ba ta to idan mutum fi ga irin ladan da ubangiji ta Allah ke hayya a mutane wala takunu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tashkurun ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون وبنجد ولا نبلونكم حقيقة زام جربيكم بشيء من الخوف دوانا أبو نصورو وتزمان دردر rashin سكورتي a kasashenku ta yadda ba kwa samun sukunin kaiwa da komowa daga wannan gari zuwa wancan gari dan jin kasuwa ko sadar da zumunci cikin kwanciyar hankali bi shay'in min al-khawf kenan wal ju'a kuma za mu jarrabe ku da wani abu na yunwa shi da ya kasance an yi karancin kayan abinci wa naqasin min amwal da tawayar dukiya rugujewar tattalin arziki ko ma bayan tattalin arziki na gwamnati ko na ɗaiɗaikun jama'a na ƙasa a matsayinta na ƙasa ko kuma ɗaiɗaikun jama'a 'yan kasuwa wal anfusi sannan da tawaya ta rayuka shine mace mace saboda wata annoba saboda wata kwalara saboda sankarau saboda duk wata musiba da Allah ya ga dama wanda zai dauki rayuwar wadansu a ciki wasamarat da tawaya kuma ta dangin kayan noma karancin kayan abinci ka ga cewa inda da ake noma mai yawa a samu amfanin gona mai yawa sai kasance yanzu a noma wannan wurin amma abin da za a samu bai kai da ba Allah ce duk zan jarrabe ku da wannan wa bashir sabirin amma kai manzon Allah kai bushara ga waɗanda suke masu hakuri su wane ne masu hakuri Allah zai da idza asabatuhum musibatu su ne waɗanda lokacin da duk wata musiba ta same su kadu sai su rinka cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalle mu mallakar Allah ne wa inna kuma lalle mu ilaihi raji'un zuwa gare shi zamu koma subhanahu wa ta'ala mallakar sa ne haka ya so ya zartar da al'amari tattare da mu Allah ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah irin waɗannan suna da salawatun min rabbi wato yabo daga wurin ubangijinsu wa rahama da kuma rahama shine jin kan ubangiji wa ulaika humul muhtadun lalle kuma irin waɗannan wato sune shiryayyu waɗansu malamai suka fassara shay'in min al-khawf wal da waɗansu abin da ba wannan ba akwai fassara ta biyu akwai fassara ta uku amma duk ba sune zahirin fassara ba zahirin fassara shine abin da muka faɗa wato ubangiji ta'ala zai jarraba mutane da tsoro da yunwa da karancin kayan abinci da yawan mutuwa da kare tattalin arziki da sauransu waɗannan ya yi alkawarin jarraba mutane jarraba da Allah kiwa mutane ba shi ke nuna baya son su da akwai waɗanda suke da jahilcin in ya ga kansu cikin talauci sai ya ɗauka ya yana sallah kuma yake cikin talauci ya kamata ya tunda yana sallah ya samu kuɗi ita ko sallah ba a nan ake biya ba a lahira ake biya da gidan aljanna دهور ili جنة arduha samawati والأرض للمتقين بعد ba da narori a bi يا yi bai samu kuɗi ba yayi yi sallan ya hada da azumin ya hada da waye duk bai samu komai ba ko ba ɗauke shi aiki ba ko ma karfe ma an kore shi daga aiki ko ya fara sai shi da addinin mai jawo masa ya rike addinin kuma sai wahala yake sha to kaga wannan ya jahilci ubangiji inda ya fahimci hikimomin ubangiji kuma inda a ce yana almajirci karkashin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da bai samu kansa cikin wannan ba Umar dan Khattab ya je ziyaran Annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah na kishin gida akan wata ba da Umar ya shigo sai manzon Allah ya tashi sai Umar ya ga zanen da ke jikin wannan tabarmar ya fito a fatar jikin manzon Allah yace manzon Allah kai ne Allah ya fi kauna a duk duniyar nan cikin halittar Allah gaba ɗaya kai ne shugaban su ga kisra sarkin farisawa da ibn al-qattab ulaika qaumun ujjilat lahum tayyibatuhum bi hayatihim ad-dunya yace shakka take ne wadannan waɗansu mutane ne rabon su lahira aka kawo musu anan su cinye rabon su na can aka dauko aka ba su anan su cinye yace mu kuma namun yana ba sai sa manzo Allah ce kar ku ci a akwati na zinari ko tangarantin zinari kar ku sha a kofi na zinari ko tangarantin zinari fa inna ma hiya lahum fid dunya wa lakum fil akhirah anan kafare ne za su sha da wannan ko kuma a lahira za ku sha da wannan an haramta muku sha anan gudu zinari da azurfa kaga idan mutum ya fahimci wannan zai a idan mutum ya fahimci za a yi wata biyu gidan manzon Allah in ja Aisha matarsa za a yi wata biyu ba a kunna garwacin wuta ba sai dai a ci dabino a ruwa wata amalai ku za ta yanzu yanzu ka ce wani a sha dabino da ruwa dabino da ruwa wata biyu a gidan manzo Allah haka ita ce dabino da ruwa waɗansu abin suka ce ba mu fara koshi ba sai da aka yi yakin khaibar shekara bakwai suka da yin hijira ba fara koshi ba sai a yakin khaibar ma'ana kada bakwai din duk ana irin kadaran hannu ma'ana dai a sa a baka ya a rataya shi ne abin da aka yi <laughs> ba baya ko ba fallasa ka dan samu abincin ka cike da ruwa kuma ka kwanta barci da wuri barci ya dauke ka haka suke yi ba har sai da aka yi yakin khaybar suka fara koshi idan duk Allah baya san su annabawa da aka ce Allah baya san su annabawa da aka tilasta su hijira suka bar garin su aka rinka kokarin kashe su irin su annabi isa alaihi salam da sauransu duk Allah ba ya kauna sai sun cikin wannan halin to amma abinda ake kira ba wai kenan wannan ne wannan alkawli min Allah ya jarrabe mu jarraba ba wai kana da'a ba kana da'a din baka da'a din za a jarrabe ka bari ma wanda yake da'a shi aka fi jarraba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa cikin hadisin Abu Dawud at-Tayalisi yace yace an nasi bala'an al-anbiya wanda aka fi jarraba cikin mutane su ne annabawa Sun al-amsal fal amsal sannan waɗanda suke kwatanta tafarkin su sannan masu kwaikwayon waɗannan hatta yubtala ar-rajulu ala qadar dinihi ana jarrabar mutum a gurgurdan riko da addininsa fa in kana salbad dini istadda bala'u idan mutum yana riko da addini ba ta kusa ko ba jarrabar da za a yi masa sai ta fita kowa yawa kaji fa in ka rike da karfi sai a jarrabe ka da yawa wa in kana fi dinihi rifqa in a cikin addinin sa akwai sako sako ubtiliya ala hasabi zalika sai ga rabbi jarraba ta sako sako ba mai tsanni ba kare zai rinda kare fata yana sauran gaba sauran gaba wata rana gaita sauran baya wata rana gaita a wajen masallaci sai ta an ba shi shekara shi ko uku kullum yana sahun gaba kuma kai wata rana yana sahun baya wata rana a waje lamari ya lalace kada je wata rana ba a sani ba ko ba zai zo ma sai a jarraba mutum gurgurdan imaninsa gwargwadon akidarsa fama yabra'u al-bala'u bil abdi hatta yamshi ala al-ard wa ma alayhi khafi banza Allah ce jarraba ba za ta gushe ba gabawa har sai ya zo yana tafiya akan kasa babu zunubi ko ɗaya akan sa da talaucin da wahalar da kwana da yummar da layin man fetur da taransufa a kai ka kauye da faduwa a jarabawa da saki uku lokaci guda ki sha wahala da menene duk sai kanta dai zunubin da mutum ya dauka bai har mutum ya rinka yawo a kan kasa shi bai sani ba kakar suke ba da zunubi duk wannan bala'in da Allah ya jarrabe shi da shi duk an kai kare zunubi na mana damuwa dan ba mu zai na mana damuwa dan ba mu da abun nan wani zai zauna kai da koko bai na cikin talauci kuma ya kasa hakura dole wuce zage shi in ya zo da ya Allah ko kamar wannan wani ya cika duniyar nan da rakiya muka yi to kuka duk wannan yana cikin maganganun irin wanda ba su dace ba musulmi ya faɗe su duk wanda ya fahimci Allah ba zai faɗi wannan maganganun ba jarraba ce Allah zai jarrabe ka dan ya baka wa bashir sabirin yi bishara ga waɗanda suke da hakuri dan ba abin da ya fi hakuri dadi yi bishara gare su duk kuma jarraba da ta maka in kai hakuri sai ka ga budin ta ya zo wata mata wala rufa la bilati yaziqu biha al-fata zar'an wa inda Allah minha al-makhraju ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج wani ke cewa inni ra'aytu wa fil ayyami tajribatun lis-sabri atibatan mahmudatan athari wa qalla man jadda fi amrin tatallaqahu wa tasaba sabra illa faza bil-dhahr yace na gwada rayuwa ina da kwarewa a cikin rayuwa a cikin rayuwa na samu darasi da yawa lis-sabri atibatan mahmudatan athari lalle hakuri yana da akiba mai kyau wanda mutum zai yi godiya da ya hakuri din da ya godewa Allah ma da ya sa shi hakuri yace wa kallan man jadda fi amrin tatallabahu kadan ne daga cikin mutanen da za su yi haƙuri su yi ƙoƙari wajen neman abin da suke nema suna ƙoƙari da himma wata abas sabra kuma yalzin lizinci haƙuri illa faza da zafari ƙarfi sai ya nasara in dai kayan haƙuri za ka ci nasara in ka kasa haƙuri da sai a barka ragaye suna masu buga kofa su daya idan ba bude ba sai ya tsaki ya tafi wani da buga su dubu in ya san in ya dubu da za a bude sai ya kara dubu da daya sai a bude da sai shiga ko ba haka wanda bai yarda kuma sai cikin sa a Abdullahi da Abu cewa kan je kuma wani sahabi cikin sabon manzan Allah lokacin azhar ga iska na tasowa inda zan tsaya a gidana in ce masa ya zo ya karanta da ni hadisi zai karanta da ni amma sai in je kofar gidansa yana barkin rana in ce kar a taje shi in zauna ga kura ga iska ga zafin rana har sai ya tashi dangane damarsa ya fito ya danne shi har dan gidan babban manzan Allah yanzu ba za ka aika mun in zo in karanta da kai bai ce a aka aka ce mu yi Allah wai ke wannan yanzu gaggawa muke duk wanda gani da calculator a hannu saboda sauri muke dandanan mu ga sakamakon ko ba ta bane ba الذين إذا أصابتهم مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون Umar dan Khattab ko da kafin mu je kan Umar dan Khattab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi riwayar Muslim ma min muslimin tusibuhu musibatu babu wani musulmi da musiba za ta same shi fa yaqulu ma amarahu Allah ya faɗa abin da Allah ya umarce shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato ya faɗi wannan kalma Allahumma ajirni fi musibati ya kana da wannan kenan wa minha wato inna lillahi wa inna اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ba bawan da musiba za ta same shi faɗi wannan illa akhlafa Allahu lahu khairan minha ba ce sai Allah ya zai masa gurbi da abin da ya wannan da ya rasa abin da Allah zai musanya maka da shi sai ya wanda ka rasa wannan hadisi ummu salma ta rawaito qalat tace falamma mata abu salama yayin da abu salama ya rasu qultu sanati ayyul muslimina khairun min abi salama to cikin musulmi waye kuma wanda yafi abu salama tana ce gashi dai manzo Allah ya ce in ce kaza amma zai dan na ce wa za a bani wanda yafi abu salama awwal baitin hadara ila rasulillahi farkon gida farkon family din da suka yi suka fara yin hijira wajen manzon Allah bayan ya dawo Madina ai shine gidan Abu Salma ne waye fi cikin musulmai awwal muhajirin abinda ta faɗa kenan kuma inni ta tace amma da haka tunda manzo Allah ya ce a ce tun ci gaba da cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajirni fi musibati wa khulif li khairan minha fa akhlaqa Allah li rasulillah tace sai Allah ya maye mun gurbi da manzon Allah ka tabbas kuwa ya bi abu ya bi abu salma qalat أرسل إلي رسول الله حاطب بن أبي بلتع يخطبني له من ذا الله سيتولو من ذا أكيسين حاطب ابن أبي بلتع دم يزوي نيم أورينا a matsayin wakili ne shi na manzon haka ta ce faƙalat ta ce inna li bintan wa ana gayurun fa amma fa amma ibnatuha fa nad'u Allah an yughniyaha anha wa ad'u Allah an yuzhiba bil ghaira ta ce ta bada uzuri ta ce wa tana da yaya bayan tana da yaya tana da tsarnin kishi bayan tana tsarnin kishi a riwayar Imam Ahmad bin Hanbal tana da shekaru wato sai ta faɗi uzuri guda uku manzo Allah ce in dai maganar ƴaƴa ne ƴaƴan ki ƴaƴana ne in maganar shekaru ne an ba ba na yau bane ba maganar kishi ko ya Allah ya tafiyar miki da kishi ya roki Allah ya tafi masa da kishi ya hukunta sai ya aure ta sallallahu alaihi wasallam to kaga anan ga wata ta jarraba wannan addu'ar kaga ta ci inna lillahi wa inna ilaihi raji'un اللهم اجرني في مصيبتي واطلب لي خيرا منها عمر بن الخطاب yake cewa ma dalla ni'mal himlani wal alawa ni'mal himlani wal alawa ma ban san da me zan fassara shi ba da kaya guda biyu tare da na dori al-himlani dai a larabci shine lokacin da ka dora wa jaki kaya ko ka dora wa doki kaya ai yawanci ka kan dora ne ga wani rabi a damanka ga wani rabi a hagunka wata igiya na daure da su ko taiki na dauke da su ko sali na dauke da su ko ba haka ba nan nan gurin sunan sa himlu nan nan ma sunan sa himlu dame guda biyu ba wani lokacin ba dame bane dan ba a cewa dame sai ingero ne ko masara ce ko yawwa shi yasa ni ban ce dan muna guda biyu ba ma da da laftu guda biyu idan kace ai laftu ya dauki duka biyu da na dama da na hagu ke ko ba haka ba kun dai fahimci yaran ku je ku fassara duk abin da kuke so ku fassara to al'alawa kuma shine bayan ga kayan nan ga kayan nan wani lokacin sai mutum ya zauna a tsakiya kuma sai ya dora wani a gabansa to shine al'alawatu a larabci umar dan khattab da ya karanta wannan aya wa bashir as-sabirin alladhina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun sai ce neman himlani wal alawatu al-himlani da yake nufi ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmatun kaga nan kaya nan kaya ke wal alawatu wa ulaika humul muhtaduna Allah kun bai da haka ubudan ta fara to kaga wannan yana salawatun daban rahmatun daban rahma da rahma kowa ya san rahma jin kai salawat shine ubangiji ta ala ya rinka ya banka a fadar ta kamala dan salatu llahi shine sana'u sana'uhu ala al-abdi mala'i al-a'la kuma shine wa ulati al wadannan sune kaga a sakamakon hakuri sai a baka wannan sakamakon guda uku ga salawatun min Allah ga rahma ga kuma kai kana cikin shiryu wa ulati al-muntaqin sallallahu alaihi إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم التي إن الصفا lalle sa'ayi a tsakanin as marwa da dutsen marwa ne sha'irillah yana cikin alamomi da ibadar ubangiji faman hajjal baita dukkan wanda ya nufaci dakin Allah aw itamara ko ya ziyarci ɗakin Allah domin al-hajju ala rasul shine al Al'itimaru itimaru ala rasul shine az-ziyara amma islahi kuma ibadoji ne sanallu haji da umara faman hajja al-baita dukkan wanda yaje nufin yin aikin haji a dakin Allah aw itamara ko yaje da nufin umara fala junaha alaihi babu laifi a kansa an ya tsawafa bihima ya kai ya kawo a tsakanin waɗannan duwatsu guda biyu safa da marwa wato babu laifi ya yi sa'i an gane ko an ya tsawo bin ba wa man a khairan dukkan wanda ya nufin karin alkhairi waɗansu malaman suka ce bayan ka yi tsawafi na haji ko na umara kwanakin da ya rike maka a maka sai ka je ka sake yin tsawafi na nafila shi ake nufi waɗansu suka ce bayan ka yi aikin haji na farilla sai ka sake komawa za ka yi na nafila na biyu da na uku shi ake nufi waɗansu suka ce ya tafi kowane dangin aikin alkhairi ɗoriya akan aikin haji da umara wa man tatawwa khairan dukkan wanda ya so yayi tatawwu'i na alkhairi fa inna Allah shakirun alim lalle Allah ta'ala shakirun mai godiya ne ga bawa ma'ana mai baya da lada ne dangane da aikin da bawa yi sannan kuma ubangiji ta'ala masani ne dangane da halin da bawa ke ciki sa'ayi tsakanin safa da marwa rukuni ne cikin rukunan aikin haji sannan rukuni ne cikin rukunan umara ba yadda za a mutum ya umara bai sa'ayi ba a ce sa'ayin sa yayi ko ya aikin haji bai sa'ayi ba a ce aikin hajin sa yayi dole sai ya yayi sa'ayi tawafin lokacin aikin hajji ko umara wajibi ne rukuni ne to amma a zahirin ayar fala tuna alaihi an yatawafa bi ba babu laifi yayi kai kawo a tsakanin cewa babu laifi kila wani ya fahimci abin da ake nufi mustahabi in ma ka yi wannan fahimtar yanzu ba za a zarge ka ba domin a da can urwa Ibnu zubair dan gidan asma'u bintu abi bakr siddiq ya taba irin wannan fahimta ya zo wajen umma na Aisha ya ce ni fa ina ganin sa'ayi tsakanin safa da marwa ba wajibi bane cikin wajibi aikin haji aka ce saboda ya ce eh, Allah ce wa faman hajja albayt aw itamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima wanda yaje aikin haji babu laifi yayi ma'ana babu laifi kuma yayi yaki shi sai san lafazin haka sai Aisha ta ce da shi inda haka lafazin Allah yake nufi da cewa zai yi fala junaha alayhi Allah ya tawafa bihima sai a kara la inda yadda ka fahimta ka Allah ke Ta ce da haka za a yi tace amma abin da yasa aka ce fala junaha aka ce babu laifi mutum yayi ba wai ana nufin babu laifi ya bari bari A'a abin da yasa aka kawo kalmar babu laifi saboda mutanen Madina a lokacin jahiliya kanu yuhilluna limana sun kasance in sun zo ihramin aikin hajji da umara a lokacin sai labbaika allahumma sai sai labbaika mana su gunki da cikin gumaka sai ce mun an maka ya kai manatu wa kana manatu har zuwa kudai wato dutsen gunkin manat kuma a lokacin yana girke dab da dutsen kudai wanda yake a kusa da shi ne safa da marwa take wa kanu juna an yatufu bayna safa wal marwa to bayan an shiga musulunci an riga an rufe bautar gumaka sai da yawa kuma daga cikin musulmai da suka san cewa da an kawo gunki an ajiye a jikin dutsen safa da marwa ko mutane suna zuwa su shafa wannan gunkin da neman tabarruki to yanzu kuma duk da ba gunkin sai suke jin kamar yin abu suna ganin kamar sa'ayi da ake yanzu yayi kamar da jahiliya sai Allah ce babu laifi ku cigaba da yi ba ku da zunubi dan kun yi to kaga inda fa lajina hadin ta zoke wa man tatawwa khairan fa inna Allah shakirun alim sai Allah ce innal ladina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin الناس في الكتاب أولئك أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وعلى التواب الرحيم التي إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات للي وطن دسكي قوي أبن دمك سوكر نهجوجي والهدى لكم شريع من بعد ما بيناه للناس في الكتاب bayan mun bayyana shi a cikin littafi da domin mutane mun bayyana abin domin mutane fil kitabi cikin littafi ulaika yal'anuhum Allah irin waɗannan ubangiji ta ala yana la'anta su abin da yake nufi da allamu shine as wal ibadu an rahmatillahi ta'ala a koli mutum a nesan tashi daga rahmar ubangiji don masu tsoyi abinda Allah ya saukar na hujja cikin littafin sa dan cimma wata manufa ta duniya don kada wani girma da suke da shi ya kubuce musu sai su tsoye wannan gaskiya da suka sani ula'ika yal'anuhumullah ubangiji ta'ala yana la'anta su wa ula'ika humul la'i wa yal'anuhumul la'inun kuma dukkan masu la'anta suna la'anta su abu huraira kamar da hadisi da cikin bukhari yace wallahi ba dan waɗannan ayoyi guda biyu ba wannan da ta gabanta illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu ba dan su ba duk hadisan da kuka ji ina faɗa daga bakin manzo Allah da ko sai ba zan faɗa ba yace amma ina jin tsoron da hadisin da na sani in ban faɗa ba to kar in sai karkashin wannan ayar cewa na koyi wani abu da na sani cikin ilimi ɗaya daga cikin sahabai Abu Dharr ke cewa inda za a zo a ɗauki wuka a dora akan makogaro na na tuno ga wata kalma ɗaya da na haddace daga wajen manzo Allah ban taɓa faɗa ba yace sai na riga mai yanka ka dan wannan kalmar kafin ya yanke makogaron na yi maza na faɗe ta dan saboda yadda suke daukan baya da ilimi suna jin wajibi ne akan su idan ka haddace wani abu da ya shafi imani imani baya gyaruwa sai da shi aqida ba ta yin kyau sai da shi ka haddace wani abu da ya shafi ibada ibada ba ta gyaruwa ta yi kyau sai da shi ka haddace wani abu da ya shafi mu'amala tsarin rayuwar jama'a ya shafi talaka ya shafi mai mulki ya shafi mai kuɗi ya shafi marashi ya shafi na kusa ya shafi na nesa dole sai ka faɗa abinda ake so lokacin da zaka faɗa ka kyautata lafazi wajen faɗa lokacin da kake faɗa ka kyautata lafazi kar ka yi kaushin har so ake yi ka isar da bayananka hujja ta taimaka a karɓe su liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana wa'inna inna allaha lasamiyun ta yadda duk wanda zai halaka ya kafirce wa magana da ka zo da ita zai tabbatar baka gajiya wajen bashi hujja ba a'a shine kawai ya ga dama ya kafirce amma ba dan ka gajiya wajen kawo dalili da hujja mai gamsarwa ba duk wanda zai yadda ya zanto ya yadda ne dan hujja ba tsora ta su kai ba ba furgita su kai ba ba cin mutuncin sa kai ba wannan shine nauyin da ake bukata kan kowane malami in ko mutum ya koye bai faɗa ba dan jin tsoron wani dan gudun wani don kada abin da nake samu a wurin wani ya rasa don kada ya rasa kujeran hali don kada ya rasa umara don kada ya rasa dan kada a zo a daina bani zakka mai kauri ko don kada kaza ko don kada kaza ko don mabiya na kasu gudu da akwai lokacin da mutum zai zanto tsakanin shi da mabiya a madadin mabiya ta masa hidima shi yake musu hidima ta yaya duk mabiya hidima ba ku sani ba ga wata gaskiya ta saba abin da mabiyanka suka saba ji daga wurinka ka faɗe ta su dare ka ƙi faɗa su zauna to sai mutum ya ki faɗa zai ya tsare su don ka su gudu don ka su bari to wannan shine ha'inci anan gurin shedan ke sawara mutum na da yawa wallahi daga cikin duk malamai da zaka ji suna raddi suna kaza suna kaza wallahi tallahi sun fi musulman abin da muke faɗa gaskiya ne amma abin da ke faruwa shine in sun faɗa ya za su yawa mabiyan su yau shekara ashirin ko talatin suna ce musu kaza suna ce musu kaza suna ce musu kaza sai yanzu ka samu kansu a cikin tsaka mai wuya an riga duk abin da aka kadan da ne ba a faɗa yanzu kuma duk mutane duk malamai na sunna suna ta faɗa to yanzu su ce abin ba haka bane ba su da hujjar da za su hana mutane fahimtar gaskiya su ce haka ne za a ce su wani sun riga su faɗa to gudun kar a ce su wani sun riga su faɗa har gara su bijirewa abin su ce ba haka bane duk abin da zai faru ya faru akwai daga cikin su wanda zai ce da kunyar duniya gara kunyar lahira wallahi mun ga irin wannan da idan mu mun ji su da kunnan mu yace da zai kunya a duniya gara kunya ta ke saboda ka zai yi inkarin gaskiya bayan ya san gaskiya ce ba wai dan ya zahimce ta ba in ka buɗe baki kafin ka karasa ya san me za ka faɗa da ya ji ka gina jumlar farko kalma ta farko cikin kowane sentence ya san ta biyu da ta uku mai kike za fada faɗa dan ya taɓa ba. amma rikicin shi ne laifin ka kai ka karanta ka faɗa shi ya karanta ya kwanta akai bai faɗa bai na kan barkacin makaranta to wannan shine illa kuma inda mutum zai gane bai yi kansa gata ba ka faɗi gaskiya zuwa abin da za ta ja maka ne in ka faɗi mutum ka faɗi gaskiya mutane suka ji haushi suka baje in gaskiya da gaskiya ce kuma za su dawo rana ta farko da na fara yin magana akan bin yan bid'a sallah nan masallacin ban manta ba a cikin kokolwa ta yana cikin memory dina a nan nan an yi tikar da ba taɓa yin ta ba nan masallacin ba da azumi bane ba irin zuwan da nake na wajen azumi da nayi wannan wasu gari da za a yi rabin masallaci ne suka ma'ana inda ina son mutane sai sun dawo da sai zo ce jama'a yadda ne din nan kuskure ne wanda ba su zo sai a kai musu kasu din cewa ai wala ce yawwa mu ba san za a gyara ba sai dawo ba ku ba wasu su tafi da suka tafi tun da dan Allah suka tafi ni kuma na tsaya a tsakanina da Allah dan Allah na tsaya ba dai in fada wani ko dai in mutuncin wani ba yanzu da yawa cikin wanda da suka yi inkari da ni kan wannan ba su dawo su ma sun leka sun ga abin da na yi ba da. gani to sai amma lokaci idan wani bai leka ba sai ya rigima da ni so yake dole kai malami ka ajiye ilimin ka tun da shi muridin ka ne yayi imani da kai to sai kana sai ka bi masa yadda yake so malam ai wa'azi akan kaza ai kada ai kaza kada ai kaza ai malam bai dace kai kaza ba ai kaza ba haka kai sai kake ka tsoro ka wallahi lokacin da kake cikin bare su yi kwana daga kai sai malaika ba ɗaya daga cikin su a wajen daga kai sai malaika da haka kuka tsoron Allah ka da gaskiya da haka manzo Allah ce dukkan wanda ya koye wani ilimi ga mutane bayan ya sani ulzima yawmal qiyamati bil jami min nar ranar tashin kiyama a da haka ya uwa mu tsaya mu faɗi gaskiya da za su jawo mana su jawo mana laifin mu wajen faɗin gaskiya mu ci faɗi gaskiya da zagi ko da cin mutunci in mun yi wannan kuskure laifin wajen faɗa gaskiya ga mun san abin gaskiya ne amma mu san dalilin da ke karfafa ta ba sai mu zo mu faɗa da maulan baka to sai ta yin daɗi yadda za a karɓa amma in dai mun haddace nassoshi na shari'a qur'ani da hadisi da suke taimakon gaskiya sai na kafa da su labar shikenan wanda ya karba kenan wanda bai karba ba bayan shekara ɗaya shekara biyu kila daga baya zai fahimta bayan shekara uku bayan ya gama zakin ka daga baya zai fahimta kan gaskiya kake in dai don Allah yake zai dawo kan gaskiya kuma ba sai bane sai ya ji daga wurin ka in ya kiji daga wajen ka faɗa wane ya faɗa wanda baya faɗa kana da da cewa dole sai ni zan yi magana sai wanda sai wanda zai magana sai dan gidan wanda zai magana duk wanda ya karanta Qur'ani da hadisi a bashi dama ya fada ba san ba wanda Allah zai san wa albarka a karba amma idan mutane suka ce dole sai in gidan su sai malamin sai almajirin ka ne zai fada sai muridin ka ne zai fada sai dan gidan ka ne zai fada sai dan ka zai kaza sai dan ka zai kaza kun kudin da ne addini inda aka ne da halibobi guda hudu cikin su waye da na Annabi sallallahu alaihi wasallam ba na sako guda daya da sai Allah ya kaddara wa Abu Ibrahim tsaurawa don ya gaji manzon Allah amma ba za ka bace ba ilimi ne wanda ya koya sai ya dace sawa'un ko gidansu ba da ilimi ba Allah gane da ta alladhina tabu wa aslahu sai fa wadanda suka tuba suka inganta aikin suka gyara barnar da suka a baya wa bayyana suka bayyana abin da da su koyi fa ulaika atubu alaina to irin waɗannan tabbas zan karɓi tuban su inji Allah wa ana tawwabur rahim Allah yake ni ne at-tawwab mai yawan karɓar tuba ar kuma mai kai abinda muka faɗa dai Allah ka subhanahu wa ta'ala kuskure Allah ya wa